Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan zaure namu. Ina maza. Ina maza masu fama da cewa na nemi magani na nemi magani amma ban dace ba akan kankancewar gaba. Wani zaka ga gaban shi ya kankance. Ya ce na nemi magani na nemi magani amma ban dace ba. To yau ne sa ta zo kusa. wannan spray ne wanda za ka yi amfani da shi wanda za ka fesa idan gaban ka ya kankance idan gaban ka karami ne to da yardar Allah idan ka yi amfani da wannan spray din za ka samu biyan bukata da izinin ubangiji gaban ka zai ƙara girma zai dawo yadda kake so da izinin ubangiji idan ka yi amfani da wannan spray din za ka ji daɗin shi fiye da tunani za ka iya samun mu akan lambobin waya kamar haka da yardar Allah duk inda kake maganin ka zai zo ya same ka godiya kuma har zaka ba mu wani dan uwanka labari ya kamata duk idan ka ji wannan tallan na wannan spray din ka garzayo ka kira mu ta nambobin waya kamar haka zaka same mu da yardar Allah wannan maganin namu zai zo ya same ka har inda kake kuma sai ka jarraba za ka ga amfanin shi kuma da yardar Allah wannan magani namu yana yi fiye da tunaninka in kai amfani da shi in Allah ya da za ka samu biyan bukata.